Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatun yanwa barka da warhaka daga naku ne da kullum dan ku mai son zama lahiya peace ambassador ko inci ambassador rufe eh, jikarin zama lahiya eh, yau wannan bidiyon zan yi ta akan eh, karkara ɗan umu na karkara musamman game da abin da muke fuskanta wanda muke kira damana wala don kina son da Allah wannan bidiyon duk wanda ya same ta ya samu ya yi sharing ɗinta yi partajen ta cikin group whatsapp instagram twitter saboda sakon ya samu ya sadi kan da muke bukata kuma wanda suka bani sakon san cewa sun bani sako kuma na isar da shi a matsayina na dan gwagwarmaya ifala eh, alhamdulillah mun gode ma Allah ga mu mun fuskanci damana sa'annan kuma Nijar tana cikin wani eh, lokaci na gwagwarmaya masha Allah muna roƙo ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ba mu nasara Allah ya kare ƙasanmu ya ba mu damuna mai albarka abin da zan magana akan shine wa mutanenmu na karkara uwanmu na karkara mu mutanen karkara ba mu da wani abu da ya wuce mana noma ba mu da shi ba mu da wani abu da ya wuce mana gona ba mu da shi idan ka tafi yau ka shiga karkara in ka iske mutum ɗari a cikin mutum ɗari gomiya tara da tara dukkansu ba su da wata activity da ta wuce noma Vala, shi yasa daga an yi hadarin farko, abu na za ka iske abin tausayi. Eh, cikin mutanen karkara akwai wanda ƙoƙari yake shi da ya samu ya aje wannan irin na shibka. Daga an yi hadarin farko daga an yi shi, wani bai wuce tiya goma, wani tiya biyar, wani tiya uku, wani tiya ɗaya gare shi ma. Daga an yi hadarin farko wannan abin da suka aje shi za su ɗauka su je su shibke shi. idan aka shibke wannan abin to za a dawo kuma a shiga gwagwarmayar ta ganin cewa ya za a yi a nome wannan abin a hausawa kan cewa da ruwan ciki aka hiddo na rijiya eh, wannan lokaci lokaci ne wanda muke kira sudir saison de sudir vala yau gwamnati alhamdulillah ta jima waga gwamnatin tana eh, abin da muke kira primo yanzu cikin muhawarar da muke wani ya nuna min cewa tun mars aka fara mars alhamdulillah abin da ake kira primodere a faransance gwamnati za ta je ta sayo abinci ko mun tsada shi sa'an nan ta zo ta karya mashi farashi ta saida ma talakawa shi saboda mi talakawa su amfana alhamdulillah Allah ka kara ma gwamnatin mu kuzari Allah ka kara ma talakawa mu hakuri Allah ka samu dace wato nan ina kira da babban murya ga gwamnati gwamnati ta yi kokari wannan ƙoƙarin da take yi ta ƙara ƙoƙarin bisa ɗari bisa ɗari ta ƙara ƙoƙarin iya da wanda aka saba yin shi saboda lokaci ne mai wuya wannan wata uku wata uku ne wanda gaskiya za ka ji so da kasan wata tara ga mutanen karkara tun da ya ɗauki abin da gare shi ya je ya shifke shi yanzu ya za a noman wannan abin shi ma wata ayyana tambaya ce to don haka ina kira ga gwamnati da babban murya su yi ƙoƙari a wanga wata uku a samu a samu ta alternative wani kanal wanda duk wani abu da aka yi da sunan talaka to ulfuke talakan ne san cewa wannan abin ya isa gare shi hausawa kan cewa an jima ana ruwa ƙasa na shanyewa primo dere shekaru sun kai sattan ake yin shi alhamdulillah akwai wani zamani da tanje yi mutane sun amfana da shi wanga da aka fara Allah ya sa an ɗauki sabon delege delege ah, delege administrator ina kira gare ku ku yi kokari amanar da Allah ya hauda muku da shugaban ƙasa da ya zaɓe ku ya maida ku daidai ku tabbatar cewa wannan saƙon da aka baku na talaka ku isar da shi talaka su san cewa kai an kawo daidai sabi talaka su san cewa lalle kiɗin ya canza shi ya sarawa ta canza kenan duk abin da ya kamata a ce na talakan ya iso a yi ƙoƙari talakan nan ya same shi wannan primodiyar da ake a yi ƙoƙari a tabbatar cewa ya isa sako sako lungu lungu zuwa ga talakawan da sa gwamnati ta kirkiro wannan fasaha ta cewa free modere wanga shine abin da nake son yi magana akan shi wallahi babu abin da ya kai wannan wata ukun wahala gwamnati tana kokari ina kira ga 'yan ƙasa su yi haƙuri kuma insha Allah ta'ala nasarar mu tana kusa nasara tana kusa da haka gwamnati za ta yi tsaitsayin daka muke wata. kuma mun san cewa za ta yi insha Allah ta'ala saboda a samu a rage matalaka wannan radadin na wata uku wanda ya zo ya sa tiya goma shin ya zai kokarin ya nomo yayi wannan noman wanda har zai kashe a kaka Allah ubangiji ka sa mu samu damuna mai albarka Allah ka taimaki ƙasanmu ka ba mu zaman lahiya ka ba mu arziki da wadata Allah ka taimaki Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa thank you